Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke watso shirye-shirye wannan karan muna mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA afrik zango na biyu da biyar sai kuma alfa rediyo da ke kuma a kasar ghana za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a duk lokacin da kuke bukata kan hausa.com saurare Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Sarfilu Hashin gumai muka sake shigowa da wannan shiri na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji sa'in sa da ta tashi bayan ziyarar da ministan albarkatun mai na jamhuriyar Nijar ya kai jihar Tawo. Sai kuma hira da wakilin Mahmud Ibrahim Kwari ya da babban jami'in aikace-aikacen hukumar UNDP a Najeriya mai jojanar Salihu Uba mai ritaya. kan wani muradun wanzar da zaman lafiya da shugaban kasa ya rattaba wa hannu a bara sai shirin a dawo lafiya na baba yakubu makeri shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri Sule muni barma zai shigo da muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun jamhuriyar nijar a wannan mako kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya hukumomin amurka da mexico sun yi alkawarin hukunta duk waɗanda aka samu da laifin tayar da fitina a bakin iyaka bayan wata zanga-zangar lumana kan tsawon lokacin da ake ɗauka wajen basu izinin mafaka wanda ya sanadiyar wasu gungun bakin haure suka wato bankaɗe shingayen da aka saka lamarin da ya sa jami'an kan iyaka na amurka suka harba barkonan tsohuwa sakatare harkokin tsaron cikin gida christine jean nelson ta ce wasu daga cikin gungun bakin haure ne suka afka wa jami'an kwastam da na kan iyaka wanda hakan ya sa jami'an yin amfani da barkonon tsohuwa domin kare kansu shugaban amurka donald trump ya goyi bayan dalilan da jami'an suka bayar yana mai cewa mutane ne masu karfi suka afka musu su kuma suka yi amfani da barkonon tsohuwa ya kuma sake maimaita kudurin gwamnatinsa yana cewa babu wanda zai shigo mana kasa sai dai ta hanyar da ya bin ka'ida. ministan harkokin cikin gida na mexico ya faɗa a wata sanarwa cewa hukumomi sun tafke wani gungun bakin haure da yawansu ya kai 500 waɗanda ke yin ƙoƙarin kutsawa amurka ta ƙarfi amma kuma waɗanda aka samu da laifin hakan za a mayar da su ƙasashensu na asali cikin gaggawa. amurka ta rufe ofishin zakarancinta na ƙasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo saboda wasu sahihan bayanai da ta samu na barazanar ta'addanci ofishin zakarancin da ke birnin kinshasa zai ci gaba da zama a rufe har zuwa yau talata an kuma shawarci duk amurkawan da ke ƙasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da kada su bayyana kansu sai dai gwamnatin kongo na zargin amurka da shirya wani labari na tsoratarwa ta hanyar rufe ofishin jakadancinta haka kuma ta ce amurka da sauran mutanen da ba su da iko akan harkokin zaben kasar suna kokarin ɗauki hankalin masu kare kuri'a ne gabanin zaben shugaban kasar da ke tafi ranar 23 ga watan disamba jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ta kwashe shekaru biyu tana kokarin ta gudanar da zaɓe don maye gurbin da ɗan shugaban ƙasa joseph kabila kamata ya shugaba kabila ya sauka daga kan mulki a shekara ta shida lokacin da wa'adinsa na ƙarshe kare amma ya yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar kuskwarima ta yadda ta ba shi damar ci gaba da mulki har sai an zaɓi sabon shugaban ƙasa to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta yi allah wani da abin da ƙasar rasha ta yi na taki 'yancin ukraine a matsayinta na ƙasa mai cin gashin kanta bayan da rasha ɗin ta kwace jiragen ruwan ukraine uku a tekun bahar aswad tare da ma'aikatansu jiya litinin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya kira wani taron gaggawa kan abin da ya faru tsakanin ƙasashen biyu ranar lahadi rasha dai ta harbi jiragen a wato jiragen sojojin ruwan ukraine guda biyu ta kuma buga jirginta akan wani jirgin ruwa na uku ta kuma kwace jiragenta tana zargin ukraine da shiga cikin ruwan tekun yankinta jakariya hiri ta bayyana kwace jiragen ruwan ukraine a matsayin wani mummunan lamari wanda dole ne kasashen duniya duk sun taru su yi allah wadai da shi tsohon shugaban kwamitin kamfen ɗin trump paul manafort ya karya alkawarin da ya ɗauka da masu bincike na musamman ta hanyar yi musu karya a cewar ofishin mai bincike na musamman robert mala da yammacin jiya litinin manafort wanda ke fuskantar ɗauri har na tsawon shekaru goma a gidan yari kan wasu laifuka da aka same shi da aikatawa na kuɗi ya amince zai bayo masu binciken alakar kwamitin kamfen ɗin trump da katsalandan inda rasha ta yi zaben 2016 haɗin kai a musayar haɗin kan da zai baya zai amsa tambayoyi akan gaskiya inda aka watsar da wasu tuhume-tuhume da ake masa haka kuma masu binciken za su roƙa masa da hukunci mai sassauci amma sai gashi ofishin mala ya ce manafort ya karya alkawarin da ya ɗauka ya kuma karya dokar tarayya ta hanyar aikata laifi da kuma karya sai dai ofishin bai bayyana takamaimai abin da manafort ya yi karya a kai ba amma lauyansa ya musanta zargin da ake masa daga ƙarshe baki ɗaya shugaban amurka donald trump da minister ƙasar canada justin trudeau na nuna rashin jin daɗinsu da sanarwar da kamfanin ƙera motoci na jarar motors ya yi na cewa zai yanke kashi goma sha biyar cikin ɗari na mutane da yake ba albashi da yake biya kuma zai dakatar da ayyukansa a wasu sassan kamfanin da ke a faɗin arewacin nahiyar amurka. labaran duniya kenan kuka saurara sarfilo hashim gumel ya karanto bari mu bude taskar rahotannin majiyar jihar Kanan Najeriya inda hukumar raya kasashe ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNDP tare da ofishin mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan harkokin tsaro suka fara taro na wuni biyu domin ilmantar da masu ruwa da tsaki kan yaƙi da da wuce gona da iri a zukatan 'yan ƙasa da ya shafi lamuran addini da zamantakewa. A hira da Wakilin Mahmud Ibrahim Kwari babban jami'in aikace-aikacen Hukumar na UNDP a Najeriya Major Janar Sarihu Uba mai ritaya ya ce taron na da muradin yada sabon daftarin wanzar da zaman lafiya da shugaban Najeriya ya wa hannu a bara. wannan program da muka fara wannan shekarar muka fara shi mu undp muna tallafa mata gwamnatin tarayya saboda waɗannan kasidun nata da aka sa hannu shugaban ƙasa ya sa hannu su isa ko'ina kuma mutane su gane me waɗannan kasidun suke yi kuma mutane su gane me za su yi in sun ga abu wato ƙasidu ne wanda ya ɗauki kowa duk ɗan najeriya ɗakar da mutane yadda za su yi hulɗa ta da mutane da junan su hulɗa mai ma'ana mai daɗi wanda ba sai an tashi ana buge-buge da zage-zage ba. Kamar kenan wani wani daftari ne da aka tsara wanda zai watakila inganta zamantakewar 'yan Najeriya? Yawa kwarai wannan daftarin da aka tsara shi shine shugaban ƙasa ya sa hannu shekarar da ta wuce watan sha 2017 to kuma wannan shekaran sai ya zamana cewa an tsara yadda za a zaga jiha-jiha muna faɗakar da mutane wannan faɗakarwar kuma ta dogara ne da abun da su united nations development program suka duba suka gani ita hukumar ku ta undp ta duba ta gani ta ga cewa wanne wurare ne ya kamata mu fara da shi hmm. su wannan kamar so mu taɓi ne a cikin abe waɗanda za mu yi da kuma a cikin abe waɗanda aka shirya za a yi nan gaba akwai bati na yanayin uh, wasu manyan al'amura guda biyu idan aka yi magana sha'anin tarzoma nan da kuma lalata kwakwalan matasa uh, shine akwai zancen ilimi da kuma talauci wannan daftari da kuke kokarin tallata shi uh, masu ruwa da tsaki su karɓe shi ya ƙunshi hanyoyin da za a magance waɗannan manyan matsaloli guda biyu eh kwarai kwarai kwarai zan ce eh sosai saboda mai saboda wato duk abu ko talauci ne ko rashin aikin yi ne ko wani abu in ya zama na kasan abin da ya kamata ka yi za ka yi wannan abin bisa tsari amma abin da ba a so shine ka yi abu da baka sani karshen sa ba su kaga wannan daftarin yana faɗakar da mutane yana faɗakar da gwamnati yana faɗakar da civil society yana faɗakar da kowa da kowa abin da ya kamata ya yi mutum ya yi kamar ɗan ƙasa dan najeriya ko kuma ma'aikacin gwamnati ne a kan matsayin shi na ma'aikacin gwamnati ko kuma idan ma mutum ne mai zaman kanshi a kan matsayin shi na mai zaman kanshi ya zama na cewa ya san abin da ya kamata in ya ga wani abu ba daidai ba ga yadda zai ya reportin in ma ya reportin ya ga ba a biya mashi bukata ba ga yadda zai so wannan daftarin duk yana nan kuma shine muke kira the whole of society duka mutanen kasa gaba daya su gane abin da yake cikin shi su duba yadda za su taimaka taimaka juna su duba da su taimaka ma gwamnati su duba da su taimaka wa wato shugabannin hukumomin tsaro da duk sauransu yadda duk za a hada karfi da karfi waje guda a rage waɗannan masifu da jamhuri da suke cikin kasar nan. Watakila ko daftarin ya yi tsokaci game da watakila yadda ko dai wasu rukunin mutane suke amfani da matasan nan saboda karancin abin hannu misali 'yan siyasa. Kamar da ce babban maganin a cikinsu shine faɗakarwa. idan mutum ya san abin da yake yi to duk wannan mai sauki ne ba yanda zai je ya sayar da yancin shi akan wani ko kuma wani saboda ya dan watsa mashi gyada ya dauka ya je yana ta abun nan kowa ya san cewa fa dan Najeriya dan Najeriya ne mutum ne mai mutunci kuma wanda ya kamata ya zauna da juna cikin mutunci da walwala da nishadi da jin daɗi. jami'in aikace-aikacen hukumar UNDP a Najeriya Major General Salisu Uba mai ritaya hirarsu da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari. Bari mu rufe taskar rahotannin namu a jamhuriyar Nijar inda ministan harkokin man fetur Malam Fumakayo Gado ya kai ziyara aiki jihar Tawa da ta ɗauki hankalin 'yan siyasa a birnin Kwanni kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin Haruna Mamman Bako ya haɗa mana. a ƙarshen taronsa da hukumomi na bariki da na gargajiya da manyan ma'aikata na gundumomin birnin kwanni da malbaza ministan man fetur na jamhuriyar nijar malam makwai gado ya faɗakar da mahalartan game da hali na siyasa da ja in ja tsakanin 'yan adawa da masu mulki game da musamman kundin tsarin zaɓe a ayar dokarsa mai lamba takwas da ke hana duk wanda kotu ta kargame a kurkuku tsawon shekara daya da ba zai iya yin takara a kowane mataki ba. Bayani ne mun ka da bisa shirye-shiryen zaɓe na gobe masu zuwa zaɓe na kwansaye zaɓe na depute da zaɓe na shugaban ƙasa. Kuna jin ku ce da ake yi tsakanin yan adawa da bangaren iko bisa kan kundin zaɓe. To duka abin da sun ka tambaya da guda uku ne. Da an samu sulhu wannan sulhu da an ka samu an kai shi wajen gwamnati gwamnati ya raida ya aika wajen majalisa majalisa ta raida sai daga baya yan adawa sun ka hiddo zance guda uku bisa waɗanda sun ka ce ba su da ba an ka koma kiran su kwanakin baya kun gani premier minister ya kiran su a CNDP an kafa kwamiti domin waɗannan eh, tambayoyi guda uku da sun kai a magance su shugaban kasa shi da kanshi ya ce waɗannan tambayoyi guda uku da sun kai a magance su kuma ana bisa kan za a magance su domin committee kin ya yare da abin sun ka tambaya bayan wannan da sun ka hiddo wata tambaya ta hudu cewa da akwai wani kuduri cikin kundin zabe da ya hana ma duk wanda an kama kaso shekara daya ko hiyanan wannan dan kasa ba shi yin takara dan adawa suna son samu ka rudani bisa ka gare shi domin in an ka saurare su kama wannan gwamnati shi ya kirkiro wannan kudirin alhali kuduri da tun ba yau ba yake cikin kundin zaɓe tun bayan conference national duk gwamnatin da ya zo ba wanda ya taba shi ba wanda ya mishi gyaran huska wannan shine suke son kamar shahama wannan gwamnati kashin kaji cewa da wani dan adawa ne muke son mu hana mishi takara alhali ko ita doka doka ce doka ba a yi ta ba dan mutum daya ba a yi ta ba dan mutum biyu na yan kasa duka gaba ɗaya an kai doka shugaban jam'iyyar rdr canji reshen birnin kwanne bugu da ƙari shugaban rukunin yan adawa na wannan gundumar metr abdulmumuni ya nuna cewa ba su yarda da abin da ministan ya ce ba mu ba za mu yarda ba mi saboda ba mu iya yarda na wani mutum shi hana han matakara kuma jujoji mun aza musu amana gwamnati ta yarda da su mu mun yarda da su ko ina duniya an tabbatar da jujojin Nijar suna da suna da adalci to nan ana magana ne akan sasantawa can sai NDP wanda yake su suna cewa sun amince can wurin sasanta tsakanin 'yan siyasa. Ai matsalolin zaɓe na da wanda za a zaɓe. matsalolin zaɓe muna da kwarari an sun yarda mu sa kwararin mu masu kula mana da zaɓe matsalolin waɗanda za a zaɓe cire hamma ba mu yarda da shi shi dai wannan halin na kaka na siyasa a jamhuriyar Nijar ana danganta shi da abin da Hausawa ke cewa mai abu ya rance mara abu ya rance Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. To a gaida na birnin Kwanne kafin mu ci gaba bar mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.

murya amurka a birnin washington dc inda agogo nan washington ke cewa karfe biyu da kwata na asuba ga baba yakubu makiri da maimacin a dawo lafiya shirinmu na gaba matafiya a dawo lafiya Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makere ne daga sashi Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau ma muna ci gaba da hira da Alhaji Bello Muhammadu Babura, tsohon babban jami'in hukumar kula da lafiyar mota da direba a Najeriya ta VIO, wanda ke mana fashin baki akan ayyukan hukumomin kiyaye hatsira a Najeriya da yadda kuma suke gudanar da ayyukansu. Wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari. ya tambayi bakon namu ko shin rashin kulawar hukumomin kiyaye hatsira ne ya sa motocin haya suka zarce masu motocin kansu ko private yawan hatsira a Najeriya ba kamar farko yanda masu private din ne suka fi yawan hatsarin ba sai ya ce kamar yadda na faɗa maka motocin da ake shigowa da su yanzu motoci ne wanda suke ingancin su da kage ne domin yawancin su aka sun zo ɗansu in sun sayan mota magana su canza tayoyi ma babu ita ba su canza tayoyi in ka duba ga a kasashen nan namu watakila afirka nan kaɗai ake zuwa a ci kasuwar eh, second hand tires har yanzu a nan wannan bai kamata ya haka ba kwancen taya kwancen taya mm. a mota sabuwa yanzu ga misali homa din nan in za ka sayi ta ta kai miliyan ashirin wa zai sai mafi miliyan ashirin ya sa a hanya saboda haka babu yadda za a yi mutane dole su je su sayi motoci ta kumbo in an sayo ta kumbo ne ba lallai ne ta zo da lafiyar da ya kamata zo da ita ba ba ne kuma ta zo da abubuwan da zai sa ta inganci ba wannan in an sa ta a hanya kuma zai iya faruwa duk yadda mutum ya san yadda son zuciyar mutanen me yake mutumin da ya sayo mota dan wadan wani abu ne wanda eh, magana ne ta manajin tana nan mm. a bakin buhu da shi a manajin mm. ta fa haka eh, waɗansu kuma za a ga direbobin ne rashin sanin muhimmancin su bai sa san ɗauki muhimmancin sana'a tasa da wani kima ba yau ita shi tukin kansa saboda haka za ta mutane da suka dama kuma kuma na iya faruwa irin haka mm. to wannan kuma a harki ne da shi ma da ya kamata a ce hukumomin nan da suke kula da hanyoyin nan su ma suna kokarin nunawa masu kai amfani da hanyoyin nan muhimmancin sana'arsu ta abubuwa hanyoyi da yawa da dama tunda suna da ƙungiyoyi daban-daban wanda lokacin da nake biya wanda san muna haɗuwa da ƙungiyoyin muna tattaunawa daga lokaci zuwa lokaci kuma yanzu man na san ba za a kasa mu haka ba akwai wani batu watakila ko da hukumomin nan da muke magana a kan na kula da zirga-zirgar ababen hawa suna kokawa na ɗabi'ar mutanen najeriya ka ɗauka gabaki ɗaya misali cewa ba sosai muke son bin dokoki ba misali na shi kansa tuki ɗin duk da cewa idan aka samu akasi kuma mu ne muke jikata yaya kake ganin su waɗannan hukumomi da gwamnatoci suka ƙirƙiro na tabbatar da lafiyar ababen hawa da tabbatar cewa mutane suna zirga-zirga cikin kwanciyar hankali lumana ya kake ganin za a iya canza tunaninmu al'umma su gane cewa akwai bukatar sibiyayya ga dokokin da ake da su na sifiri. Eh, wannan za a iya da min dalili kamar da ake maka hukumomin nan sa da tsari irin nasu kamar mu lokacin da muke biya ai muna yin rose of the week makon lafiyar lafiyar tituna yawwa muna wannan hmm. ah, sai dai ka san ah, faɗakarwar za ta zama ah, limited hmm. ba za ta zama takaitacciya hmm. to amma idan gwamnati za ta tage ta tayar a dinga sanarwa sosai ana faɗakar da mutane abin zai sauki su kansa mutane dan sauta lokacin da ke biya o oh, muka tsaye da driver muka same shi da laifi wanda zai fara fitowa ya maka magana fasinja ne dan Allah na ran kai ka taimake mu ce to amma ni lafiyarsa nake karewa ko ya ko bai da abin da ke so in yi sai na yi na tabbatar abin da ke so a yi sai an yi sannan su wuce wannan yana faruwa har yi mutanen mu haka ne yanzu za ga an ɗauko mutum an sa shi a but amma bai damu ba ka tsare shi ka shi ya fito ya ki ya fitowa na sha kanin a gabana akwai lokacin da na taho daga abuja hanya mota gob da mutane a cikin mutum tara suka mutu a nan kuma har akwai a cikin butu wallahi to irin waɗannan suka ta mamakin mutane da abu za ka gaya musu biyar sai ya sayar ba akan naira ɗari uku sai mutum ya je ya kai kansa ya baro ya samu ragin ɗari uku a ce shi nan za ka ba da in ɗari biyar za a biya a ce shi nan ba ɗari biyu ba rage maka ka shiga but sai ya shiga ya zauna to waɗannan abubuwan da ya kamata su hukumomi su tayar su hana mu lokacin mu ba wai ka ɗauko mutane a cunkushe a mota ba wallahi ka ɗauko mutane da dabbobi kana cikin matsala kana cikin matsala sai mun sauke dabbobin sai ka wahala sai ka biya masu kwanjojin da ka ɗauko masu dabbobin dole sai ka haka to amma yanzu sai ga koya da tunkiya da mutane a ciki a lokacin ku babu a bosu ka sako waɗannan babu ka isa ba za mu hana ka a lokacin da muke biya oh, in an ce mutum yana hanya mace mana hanya direba baya bi in ya san bai da gaskiya in ka san baka takardun mota na kirki ko ka san mota ka bata lafiya tana haƙi ko tana na abu ba za ka ba don saboda za ku tsare ka kuma za mu maka aiki to anan da abubuwan da aka rasa ne ba a training babu capacity building mu a lokacin muna zama wani lokacin ko da ba training ba muna zama da ogan mu zauna mu tattauna abubuwa a wannan lokacin wannan yana faruwa yanzu baya faruwa da shine ba sani gaskiya to wannan abubuwan da ya kamata hukumomi sun haɗu sun duba sun sake samun matsaya sosai ingantacciya wata za su ga haɗuwa suna tattauna suna abubuwan da ya kamata. bar mu ja burki a nan sai sabon mako. A madadin bakon namu Bello Muhammadu Babura da wakilin namu na Kano da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Baba ya ko makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. To amin baba yanzu kuma ga mani Barma da muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridan jamhuriyar Nijar a wannan mako. fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Monde Aujourd'hui wacce ta rawaito cewa Bankin Duniya da hukumar bayar da tallafi ta kasar Faransa AFD da UNFPA sun umarci hukumomin Nijar su amayo wasu miliyan 580 na sefa da suka yi batan dabo a asusun gwamnatin kasar waɗanda ainihi ya kamata ya amfani da su a fannin kiwon lafiyar al'umma. Jaridar Le na cewa kotun karya shari'a ta fara sauraron karar lauyoyin hafsoshin da kotun hukunta laifukan soja ta yanke wa zaman wakafan shekaru akalla sha biyar a bara saboda samun su da yunkurin kifar da gwamnatin muhammadu isu jaridar ta ce waɗannan sojoji a ƙarƙashin jagorancin janar salu suleiman na ganin ba a yi masu adalci ba yayin da kotun ɗaukar ƙara ta yi watsi da wata buƙatar bayar da belinsu saboda haka suka garzaya kotun kurde cassation wacce za ta bayyana matsayinta a ranar 19 ga watan disamban da ke tafe jaridar republican ta ce mahukuntan niger da ong noe ta kasar faransa sun kaddamar da shirin ɗauke wasu raƙuman dajin kasar kimanin goma daga gandun dajin kure zuwa wani gandun dajin da ke garbeji da zummar magance su a ƙauyen na kure inda yanzu haka raƙumin daji sama da 600 ke rayuwa a wannan shiya. jaridar ta ce ainihi gandun dajin park da w aka hanga domin wannan shiri to amma lura da yadda raƙuman dajin ka iya ƙetarawa zuwa benin ko burkina faso da sunan kiwo ya sa ma'aikatar kare muhalli mayar da su zuwa garbeji inda za su samu cikakkiyar kariya daga barazanar mafarauta jaridar air info ta ruwaito cewa 'yan sandan birnin agada sun bankaɗo wasu gidajen masu safarar bindigogi da harsasai cikinsu har da limamin wani masallaci bayan da wani ba ƙauye ya tsegumta wa hukumomi cewa ya ga wasu matasa masu rawani sun faka babura a kewayen gari jaridar ta ce a jajibirin wannan cafka 'yan sandan na agada sun damƙe wasu 'yan ƙasar mali biyu waɗanda suka ɓoye wata land cruiser a wani gareji sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar ta gada malam sule sai kuma rayu da ku masu saurare kuke aikowa ta wayar tarho Assalamu alaikum sunana na zarutu daga jihar Zamfara ƙaramar hukumar Shinkafi. Gaskiya abubuwan da suke faruwa ya yi yawa. Gwamnati ta kai mana sojoji to sun haɗu da sojojin da ɓarawa gaba ɗaya sai zarafin wata ake kawai ciki. Don Allah ba a da gwamnati ta duba. Shugaban ƙasa a duba wani al'amari saboda abubuwan ya yi yawa. Sojojin da aka kai don su kare mutane ya kai har suna binciken mata suna yake abubuwan da ka'ida ce a binciken da ta hajjiyar ba to ni talaka ba ni da wani tashi wanda za a ce ko ka kuka gwamnati ta ji a dan Allah dan Annabi ta yi sakon nan gwamnati ne ba hali dan Allah ya duba halin da jira zamfara a ciki na ita shi ta ko kuwa sai ana ciki babban lamari ba karami ba a sace shanu sace shanu mara ya kuma an dena su dai a sace ta hanyar yi da shi a yanka mashi kuɗin da ba yi da su ne shi ba su da su haba haka wanda wani irin rani nake ciki don Allah bai annabi shugaban kasa ya kula da ni ya tausaya mana kawa da su da zai tsotsan maka. Ko dai da mutane suke. Maimakon su ba mu kariya wallahi tallahi sai cin zarafi. Ba kamar jama'a masu kalli a Na gode Allah Ubangiji ya sa sako na ya isa inda na aika shi. ya arzina da zane ba ba ta karamar hukumar shirka. Dala biya ya kuma ka sako na gafa da shugaban kasa. Ai abin da gudunar Jonathan ya rubuta a littafinsa gaskiya ne ku daina karyatawa. Saboda yanzu in mutum ya yi lodi daga Maiduguri zuwa Enugu ko Fatakon wallahi sai ya kai naira dubu tamanin ko tasa'in a hanya. An ka je asibiti farasitamol sai ka An ka je don 'yan sanda za ka rubuta statement takardar ya kasiyo musu biran ma ya kasiyo in kuma za su tayi ne da kansu je ya kajiya to mun mu inna talakawa muke cin da ya shawo kaza ina nan dole ne wannan abun gaskiya ne ya faɗa haka yin dace maganin abun ku maganin abun an haji asibiti ba magani makarantu ga nan tattattafai mu muke siya yayan mu a sakandare ban da abincin da ake bayarwa wannan ma na riye ne ba ta wani jin daɗi na rayuwar talaka wannan gaskiya ne tunda gwamnatin ba ta da shawari mun yi shawarin a rinka cancanja duk wani department na ma'aikata a cancanja su a zuba sabi din da dani a gun an an yi bada kan kuɗi ma su da aka yawa kuma sun san inda suke rarraba kayan su da haka a yanzu zuba sababbi ko jami'an tsaron ne yanzu a zuba sababbi a wajen yara kankana kankana karar karar a kallo saboda babban yaro ya tara kuɗi iya tsoron mutuwa ya dai je kai kansa wannan abu da zai faɗa wannan magana gaskiya ne gwamnatin ya faɗa da haka in za a yi gyara a yi gyara tunda gwamnatin ba ta da shawari mun yi ba da shawari ba da ya kamata ku rika jin shawarin da ake yi a canje canje department din kiwon lafiya department din ministry din kiwon lafiya da na da na tsaro duk gaba ɗaya a canje canje ai kallon aiki amma wa'annan aka bari tun na da ne ake kiyan abubuwan da su kuma su da kawo kuɗin su da sun rarraba su zai ina da a yi ba abin da da a je a yi da talaka wanda bai siya ba dole ya siya wannan gaskiya ne mai magana muhammadu Awal Babu Iyar shi karamar kuma toro cikin jihar Bauchi Najeriya na gode. ra'ayoyin ko masu saurari sai ku rika aikowa sannan a hankali za mu rika bayyana su kafin mu karkare ga takaitattun labarai Hukumomin Amurka da Mexico sun yi alkawarin hukunta duk wanda aka samu da laifin tayar da fitina a bakin iyaka bayan wata zanga-zangar lumana kan tsawon lokacin da ake ɗauka wajen ba su izinin mafaka da ya sanadiyar gungun bakin haure suka banka bankaɗe shingaye da aka saka lamarin da ya sa jami'an wato jami'an kan iyaka na Amurka suka harba warkunan tsohuwa. sakatare harkokin tsaron cikin gida christian nelson ta ce wasu daga cikin gungun bakin haure ne suka afkawa jami'an kwastam da na bakin kan iyaka wanda hakan ya sa jami'an yin amfani da barkonon tsohuwa domin kare kansu. To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen baki ɗaya amma nan da hantsi abokan mu za su sake shigowa da wani sabon shiri ciki har da noma tushen arziki da mustapha nasiru batsari yake gabatarwa shirin da ke ilimantar da manoma kan abin da ya shafi wannan tsohuwar sana'a. kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shirye da muke gabatarwa hamma da kare a shafinmu na intanet da hausa.com ko kuma yin muhawara a mu na sada zumunta facebook da twitter za ku kuma yi sauraron shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin voa yanzu a madadin sarfilu hacin goma da ya taya na gabatar da shirin da solomon abu da haɗa shiri da bada umarni sai kuma injiniya mu zainab alheri ke muku fata alheri ko ni lafiya ko kuma mu kwana lafiya da alheri